Daga nan birnin Washington gundumar Columbia Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kuma mita 31 ko kilohertz biyar a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama mu ta rediyo amfani da sarauniya da kuma niya da dalol FM da kuma nomad FM. A can ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye ta Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Ana iya kuma samun mu ta na'urar in rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com. ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabu Imamu Aliyu a birnin Washington da sauran abokan aiki ke maku sallama a shirinmu na wannan dare na Alhamis tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana. a wannan rana ta alhamis 19 ga watan fabrairu na shekara ta 2026 da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya to a cikin shirin namu na wannan lokaci bayan kun sha cikakkun labaran duniyar za ku ji ƙarin bayani gaba da gubar gas da ta hallaka masu haƙar ma'adanai a jihar filato an rasa mutane talatin da bakwai hmm. aka samu wayar garin yau aka samu karin daya sannan mu je jihar gombe ku ji yadda ma'aikatar lafiya ta yi aikin tattara jini domin taimakawa mata rana ce da muka keɓe da za mu kaddamar tsari na karɓar jini daga wajen matasa sannan shirin na ƙasa ya biyo baya muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniyar daga sahabu imamu aliyu a birnin washington dc jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya shugaban najeriya bola ahmed tinubu da takwaran aikinsa na jamus chancellor friedrich maza sun tattauna ta wayar tarho kan batun tsaro makamashin lantarki da more rayuwa kamar yadda ofishin shugaban na Najeriya ya faɗa a yau Alhamis. A maganar da suka yi jiya laraba na tsawon minti tara shugabannin biyu sun yi magana kan sake farfado da aikin samar da wutar lantarki a Najeriya da ya tsaya da babban kamfanin kasar Jamus Siemens zai yi haka kuma Najeriya za ta sayi jirage masu saukar ungulu waɗanda ba sabbi ba ne daga ƙasar ta Jamus. Shugaba Tinubu ya gaya Mr. Mas cewa Najeriya tana buƙatar taimako wajen sabunta hanyoyin samar da wutar lantarki a ƙasar. Wata yarjejeniyar da Najeriya ta kulla da kamfanin Siemens a shekara ta 2019, kamfanin zai sabunta hanyoyin raba wutar lantarki da bankunan Jamus za su ɗauki nauyin aikin da zummar idan aka kammala aikin zai samar da wutar lantarki megawatt dubu zuwa shekara ta 2021 sannan ya ƙaru zuwa megawatt dubu goma sha ɗaya zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da uku sai dai aikin ya fuskanci ƙalubale daban-daban da suka haɗa da kuɗi da sharuɗan gwamnati da makamantarsu. Shugaba Mas na Jamus ya faɗa shugaba Tinubu cewa kamfanin Siemens zai yi wannan aikin kuma a shirye bankin Doci na Jamus ɗin yake na samar da kuɗaɗen tafiyar da wannan aiki kamar yadda sanarwa daga ofis shugaban na Najeriya ya faɗa. Najeriya da Jamus suna da hulɗar diflomasiyya na tsawon shekaru 65. Har yanzu dai muna Najeriya inda rahotanni suke cewa an kashe akalla mutane 34 a ranar Talata a wasu jerin hare-hare da 'yan bindiga masu ikirarin Islama da ake kira Lakuraba suka kai a wasu ƙauyuka a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar, kamar yadda rahotannin tsaro da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani. Lakurawa wata sabuwar kungiyar mayakan sa kai ce wacce galibi take aika aika a jihohin Kebbi da Sokoto yankin da Amurka ta auna hare-hare kan kungiyoyi da suke da alaka da ISIS cikin watan Disamban bara. Wannan harin na 'yan bindigar yana da alamun ayyukan ta lakurawan inda mahara za su farwa ƙananan ƙauyuka masu yawa a lokaci ɗaya saboda su dagula hankalin masu aikin tsaro su tilasta mazauna yankunan su gudu. rahotanni suka ce an kashe mutane goma sha shida wuri da ake kira mamunu tun biyar a awashaka uku a masama na mutane bibbiyu a wasu ƙauyuka biyar rahoton ya ce jami'an tsaro sun dira a yankin domin kare mutane su taimaki waɗanda suka tsira da kuma toshe hanyoyin da mayakan sa kansu ke bi domin su gudu Yau Alhamis Amurka ta aza takunkumi kan kwamandoji uku na dakarun wucin gadi a Sudan da aka fi sani da lakabin RSF a takaice. Saboda irin rawar da suka taka kan ƙawanya ko zobe da aka yi wa birnin alfashir na tsawon shekara ɗaya da rabi daga bisani suka kama birnin tana zargin su da kashe-kashe masu yawan gaske. A cikin sanarwa da baitulmalin Amurkan ta bayar a yau Alhamis na aza takunkumin ta zargi mayakan na rsf da kisan ƙare dangi cin zarafin mutane da kuma tursasa lalata da mata a zamanin da suka yi wa birnin na alfashir kawanya kafin daga bisani suka kama birnin cikin watan oktoban bara ma'aikatar kudin ta amurka ta zargi 'yan tawayen da ɓoye shaidar munanan ayyukan halaka rayuka da suka yi ta wajen binne-binne da kuma kone-kone na dubban gawarwaki amurka tana kira ga mayakan rsf su amince da tsagaita wuta na jin kai ba tare da wani bata lokaci ba ba za mu lamunta da ci gaba da ruruta tarzoma ba da kashe-kashen rayuka marasa ma'ana a sudan ministan kudin amurka scott bessett ya faɗa a cikin sanarwar to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa taron farko na kwamitin wanzar da zaman lafiya da ya kafa a yau Alhamis cewa ƙasashe da suke cikin kwamitin sun ba da gudumar kuɗi dala biliyan bakwai domin sake gina Gaza da zarar Hamas ta kwance ɗamara. Wannan buri na ajiye makamai na Hamas tabbatarsa zai wuyan gaske. Tilasta Hamas ta ajiye makamanta da janyewar sojojin Isra'ila daga zirin yawan kudade da aka tara domin aikin sake gina zirin na Gaza da tura kayan agaji ga mazauna yankin da yakin ya daidaita su ne batutuwa da za su zama zakaran gwajin dafi na tasirin wannan kwamiti. A jawabinsa mai tsawo shugaba ya sanar da wakilan kasashe 47 da suka halarci zaman kwamitin cewa Amurka za ta ba da gudumar kuɗi dala biliyan goma ga ayyukan kwamitin wanzar da zaman lafiya. Shugaban na Amurka ya ce kungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA za ta tara kuɗi dala miliyan 75 domin raya harkokin ƙwallon ƙafa a Gaza, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ba da gudumar dala biliyan biyu domin ayyukan raya ƙasa. A halin da ake ciki kuma ƙasashe biyar sun amince za su tura sojoji domin ayyukan kiyaye zaman lafiya a Gaza. kamar yadda kwamandan rundunar manjo janar jeffers na sojin amurka ya faɗa a lokacin zaman kwamitin wanzar da zaman lafiyan da shugaban amurka donald trump ya kafa ƙasashe biyar ɗin na farko da suka amince za su tura sojoji domin aikin kiyaye zaman lafiyan sun hada da indonesia da morocco da kazakhstan da kosovo da albania wasu ƙasashe biyu kuma masar da jordan sun yi alkawarin za su horar da jami'an 'yan sanda jafas ya ce rundunar za ta fara aiki ne wajen tura sojoji zuwa rafa da ke kudancin Gaza ta horar da 'yan sanda sannan su bi aikin sashe-sashe. To an gaida sahabu da cikakkun labaran duniyar. Yanzu kuma sai ɓangaren rahotanni, inda za mu fara da birnin Jos, inda rundunar 'yan sanda ta jihar Filato. ta ce ta tura jami'anta da ke ɓangaren tantance bama-bamai zuwa wurin haƙar ma'adanai na kwal a kamfanin Zurak da ke yankin ƙaramar hukumar Wase, inda aƙalla mutane talatin da bakwai suka rasu, sannan aka kai wasu ashirin da shidda asibiti sanadiyar shaƙar gubar gas a lokacin da suke aiki. Domin jin ƙarin bayani ga rahoton Zainab Babaji. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce ta tura jami'anta da ke bangaren tantance bom zuwa wurin haƙar ma'adinai na kwal a kamfanin Zirak a ƙaramar hukumar Wase, inda akalla mutane 37 suka rasa rayukansu, wasu 26 aka kai su asibiti sanadiyan shakar gubar gas a wurin da suke aiki. A wata sanarwa da ta aike wa manema labarai rundunar 'yan sandan ta jihar Plateau ta ce binciken da ta fara gudanarwa ya nuna cewa guba da ke cikin ma'adinan lead oxide da sulfur sulfur da carbon monoxide ne suka hallaka masu haƙar ma'adinan. sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan a jihar plateau alfred alabo ya sanya wa hannu ya nuna cewa babu alamar tashin bam a wurin duk da haka dai jami'an sun ɗauki samfurin dutse da rairayi da ma'adinan da ke wurin don ƙara yin bincike shugaban matasan wasi shafi isambo ya ce zuwa yanzu mutane 38 ne suka rasa ransu a wurin haƙar ma'adinan na kamfanin zurak abu ne wanda mun sai ko mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne ya faru daga iska domin tsohon wurin ya wanda ake hakan jinki to an bar wurin sai waɗannan yaran talakawa suka fita domin su nemi abin da za su yi kuma su taimaki iyayensu hmm. sai wannan lamari iya faro da su to a jiya dai an rasa mutane talatin da bakwai hmm. aka samu wayar garin yau aka samu karin daya hmm. a cikin su ma akwai yan wasai a kauyen hudu akwai mutane hudu sannan a kauyuka da dama akwai da ɗaiɗaiku ya shafi kanam ya shafi gefen gombe ya shiga jos ya ji gefen kaduna yan nasara su ma duka suna na ciki domin an zo daga sassan wurare domin neman abin da za su a tsire mutuncin iyaye kuna shugabannin al'umma waɗanne faɗakarwa kuke yi domin mutane su fahimci haɗarin da ke tattare da irin waɗannan wurare saboda akwai guba a ciki ta yadda kafin ma su shiga ya kamata a ce sun san eh, haɗuran da ke ciki da su ne matasa mun tara su musu bayani hmm. da cewa wannan abu shi abu ne wanda yake zuwa daga iska ba a san ina ne zai iya faro da kai ba a kiyaye da irin wannan sa kai abinda ba a san shi ba hmm. idan za ka yi wannan ka tabbatar da ka bi ka iya sannan ka san inda za ka shiga kuma ka inda za ka fita hmm. to kuma sun amsa da cewa gaskiya za su kiyaye hmm. da wannan lamari da yake tafiya hmm. sannan ita gwamnati kuma mun mata magana da cewa da daga ido ta hangi talakawa wannan da hali da ake ciki da ka taimaka da hali da ake ciki da na samu saukin rayuwa A halin da ake ciki kuwa gwamnatin jihar Filato ta jajanta wa iyalan waɗanda suka rasu da kuma addu'ar sauƙi wa waɗanda ke jinya a asibiti. A sanarwa da kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Filato Madam Joyce Ramnap ta sanya wa hannu, gwamnatin ta ce za ta karfafa dokar harkokin haƙar ma'adinai don tsaron lafiyar al'umma. Sanarwar ta ce gwamnan jihar Filato Caleb Mutfan ya sha alwashin haɗin gwiwa da hukumomin tarayya da sauran hukumomin da ke kula da ayyukan haƙar ma'adinai kamfanoni da al'ummomin yankin da ake haƙar ma'adinan don aiwatar da matakan kariya zainab babaji GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Allah sarki labari ne bisa kan dan Adam, dan Adam ya kun tsoro ne. Zainabu da wannan rahoton. Yanzu kuma sai jihar Gombe, inda ma'aikatar lafiya ta jihar Gomben ta yi gangamin tara jini daga al'ummar jihar domin kyautata rayuwar wasu mata masu juna biyu waɗanda suka samu raunuka a yayin hatsari a sassa daban-daban na jihar Gomben. Wakilinmu Aliyu Bala Girenge na ɗauke da cikakken bayani a cikin wannan rahoton. Shirin wanda aka kaddamar da shi ƙarƙashin jagorancin kwamishinar ma'aikatar lafiya na jihar Gombe ya samu halartar dumbin al'umma da kuma gudanar da gangami daga kofar mai martaba sarkin Gombe zuwa asibitin ƙwararru na unguwar Jeka da Fari da ke Gombe. A jawabinsa game da makasudin wannan gangami, kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Gombe Dr. Habu Dahiru ya bayyana cewa. Rana ce da muka keɓe da za mu kaddamar tsari na karɓar jini daga wajen matasa wanda daga shekara goma sha tara zuwa shekara arba'in da biyar za su zo su su ba da jini domin a ajiye idan an samu wani bukata kamar mata masu aihuwa ko lokacin aihuwa ko bayan aihuwa ko hatsarin mota ana bukatar jini sai ka ga mun samu asarar rai domin ba a samu jini a kan lokaci ba kuma jinin da muka tara muka karba yau zuwa lokacin da za mu yi za mu ba da shi kyauta ne ba saya za a yi ba. shi ma jawabinsa a madadin kungiyar izala shugaban 'yan agaji na kungiyar ya bayyana cewa. muna fata allah ce mu mai girma mun iya abin da za mu iya yi domin jawo hankalin al'umma tare da malamanmu da shugabanninmu duka domin mu zo mu ba da gudunmawar jini a wannan wurin domin cecen rayukan al'umma kamar yadda aka bayyana cikin taimakon allah jiya yan agaji da muka zo wannan wurin mun kai mutum ɗari wanda suka ba da gudunmawar jininsu da muka fara kuma abu ne da zai ci gaba da yiwuwa in Allah yadda yau din nan ma muna da mutane da suke kasa wanda za su bada gudunmawar su kuma abu ne da zai ci gaba in Allah yadda saboda haka muna goyon bayan wannan tsari domin tabbatar bada gudunmawar jini samun lafiya ne ga wanda ya bayar sannan kuma taimako jami'ar hulɗa da jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar gombe ta bayyana cewa ina jaruman gombe a fito domin wannan ɗauki ba da jini kyauta wanda zai ceci rayukan al'umma gudunmawanku ba zai ɗasa ba ba zai kuma yi yawa ba. Wannan gangami dai an ware kwanaki kusan takwas wanda za a yi domin tara jini daga kan matasa 'yan shekaru goma sha tara zuwa shekaru arba'in da biyar don ba da tallafi wa al'umma masu bukata. Aliyu Balagirangi, GTA Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya. ku rabana ya ku rabana ya ina za ku da mu ku tausaya mana haka nan. Allah ba za ya bar kowa ba. Allah ba a zalumin kowa ba. Na leƙa ƙasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka a kan busa haƙin tallaka. Allah ba za ya bar kowa To an gada Aliyu da wannan rahoto. Jama'a labarai da rahotannin na zo maku daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a birnin Washington gundumar Columbia. Ana iya sauraron mu kai tsaye ta www.gtahausa.com. Yanzu kuma sai ɓangaren shirye-shirye inda za mu fara da shirin da na ƙasa tare da Sule Mumuni Barma. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya mun sauka jihar Zandar a jamhuriyar Nijar inda shugabannin masu bukata ta musamman ke ayyukan wayar da kan magoya baya game da gudunmuwar da ake jira daga gare su a yankurin da gwamnatin ta Nijar ta sa gaba domin kawar da dukkan wata barazanar tsaro a daidai lokacin da masu aika-aika ke bijiro da sabbin dabaru. ba da kofar da nan su ma muna kira muna farkar da su akan cewa wannan kishin kaza ne. Kishin kaza kuma iya da kamakwa ji addininka da nan mu yunkura mu kama To a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya a hirar mu da Abdu Musa wanda aka fi sani da sunan Bita Galadiman Zango na Sultan na Damagaram. Mun san da cewar idan abin da ya tashi wani Allah ya ya tashi mu ne za mu fara shan wuya yadda ka zaka muka dauke kai tun farko ma kamu a yi a kan alamu da sun jallaba kiran da zai ne mu ci gaba mu jajirce mu kara hakuri mu ci gaba da fadakar da mutanen mu mu ci gaba da fara musu da kai mu gwada musu ga magabatan mu ba su manta da mu ba na mu ma mu ka gudun mu kuma babban kira da gare ni musamman ga magabatan mu na zamani da na gargajiya idan masu bukata ta musamman sun zo wajen su sun barkar da su to abu abin na a hankali a leka shi a gani sai kenan na biyu idan Allah ya sa masu hannu da shuni suna da shi da kuma ya kamata su wasu an tallafa mana don mu ƙara shiga lungu da saƙo na karkara da za mu faɗakar da sauran uwan mu kuma kai yi a cikin gari ko a cikin karkara a cikin karkara ma ta akwai su da yawa wanda muke so mutanen mu a tallafa mana domin mu shiga cikin karkara nan duka lungu da saƙo mu ƙara faɗakar da su su ƙara sanin labari kuma in mu suke yi su ringa gauga suna sauraron rajiyo domin su samu cikakken labari ingantacce tatacce wanda za mu gudu tare da tsira tare. Mm, akwai kuma addu'o'i da kuka saba kamar irin tarukan nan da ake yi na addu'o'in zaman lafiya? Mu mun jima da muna kada ka mantawa a nan musamman a nan da magaram yau shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu da muke sallah ta addu'o'i wanda muke gamuwa duka masu bukatar ta musamman muna muna addu'a muna sauke Qur'ani domin ka samu tura Najeriya kenan ka kaga mu mun riga kowa fara mu muka san cewa abin nan in kai baka san lokacin sarakun mu ta baya muke yi kuma har yanzu mu daina ba da anan da magana muke yi yayin ta zama ta kasa ya za ta kowa gaba daya taron addu'a na afirka ki da tun yanzu za mu yi duka masu bukata ta saman na afirka ka dauka daga chadi zuwa burkina zuwa mali zuwa benin togo nigeria gaba ɗaya muke haɗuwa nan da magana tsawon kwana uku ana ta karatu kurani a sauke shi kuma domin kasashen mu sun lafiya kenan ka ya mu ce mu muka san ciwo abu mu muka san abu kakanni da iya masu bukata ta saman. sun ba mana wannan gado kuma mun rike shi ko mun yi Allah ya da da iyamu da jikokin za su rike shi a cigaba da yi shi da nake taimaka muna fata magabatan mu su ƙara kama mana domin a ƙara abin mu ƙara bunƙasa shi ina maganar eh, samar da aikin yi domin ana cewa kamar eh, rashin aikin yi zaman banza yana ɗaya daga cikin dalilan da ke sa watakila wasu faɗa tarkon waɗanda eh, ke aika-aika. Eh wannan haka ne, idan baka da aiki ni baka da komi to kada haka ne ka ana sa ka shiga zuwa aiki za ka aika ka gwada kamar kasa ka zawon kasa to mu daga bangaren mu yanzu idan ka dauka yau a duka babban titi titi idan ka sayi za ka duba gani a bisa masu bara masu bara in na gaya maka in ka dauka a bisa mutum goma za ka samu da wuce mutum biyu ne ba masu bukata ta musamman da sai mutum saboda me yasa na gaya maka gashi nan mu yanzu masu bukata ta musamman da yawa suna da sana'a hannu da yawa suna aiki da yawa suna koyar da lakwal da yawa likitoci ne ke na ce alhamdulillah iya mu sun gane ana sa su lafar ko suna kanana ma to kenan za mu ce mu da bangaren mu wannan alhamdulillah aiki ana samu kuma balle gwamnati ta kara bude masa hanya idan Allah sa ka yi lafar ka samu shahada daga ka zo kai jarabawa ba kai nan da nan za ka cika takarda ka je a baka ba kiri ka je ka zama ci na dindindin na gwamnati hmm. wanda ba shi da kwalba ga shi na ana kawo musara ko balle musamman ka kwana nan shugaban kasa ma zagayen da ya kuma ya faɗakar da mu ya wayar mu da kai ya mu kira kan cewa duk masu da ta musamman ko duk wanda yake a hannu to duk wani abu yanzu in ji a shi a cikin kasa ba za a je kasa waje a soshi ba idan ya rage gare mu mu kuma ƙara kai inda yau in ka ka ɗauki bangaren wani taga ne bangaren kyaure ne bangaren giryaji ne ɓangaren kujeru ne to duka masu bukata ta musamman suna shi ɓangaren lakirai ne ɓangaren dasa ne duk muna yin shi yanzu ko balle an ce za a dinga sayan kayan gida mu ya mu ce alhamdulilayi mu ne aka ba inda yake mana kai da aka ce an so sa mana kenan kaga mu ce mu alhamdulillah amma duk da wannan ka san ba ba rasa to ko bara nan su ba muna kira muna farkar da su akan cewa wannan kishi kaza ne kishi kaza kuma ya da kamako ya addinin ka kenan mu yunkura mu kama mu yaki wannan barakin nan mu tashi mu rungumi sana'a domin mu kware baki mu kura mu samu zaman lafiya. Yau Galadima Bita idan na fahimce ka kamar ana iya cewa ah, masu bukata ta musamman a jihar da magaran sun gane mahimmancin sana'a ah, domin kare kansu daga rungumar bara a matsayin madogara. Kwarai kwarai kwarai kwa wannan anan ba ma da magaran ba yanzu ina ce maka duka ba a cikin kasa ne gabaki daya. A cikin kasa gabaki daya muna da kungiyoyi da suke farkar da al'umma. Muna da sarakuna mu na gargajiya da suke farkar da al'umma akan cewa a yi yaƙi da baran nan. wannan tun baya bane muke shi kuma har yanzu mu daina ba kuma alhamdulillah wani mabiyan mu masu bukata ta musamman suna ganewa suna fasawa da ka ga ka dauka wani aka yi yawon fara kan kasashen afirka sai kare sai ka yaki masu bukata ta musamman ne yanzu sai zaman tuwa a bisa goma da kyar za ka samu guda biyu masu bukata ta musamman wanda su ne za a gani an kama a su masu bara dan a kwanan ta kila ma da aka kawo daga can wata kasa ta afirka idan kana tunai shugaban kasa da kanshi yake ya zuzuna mana tunda da aka kawo misali mutum ɗari da ke aka samu masu bukata ta musamman guda biyu a cikin su duka sauran masu lafiya ne yanzu sai mutum da ƙungiyoyinmu wanda suke jagorancin suke jagorancin kasa gabaki na da ƙungiyoyin da suke jagorancin jihohi da kuma sarakunan namu na gargajiya alhamdulillah kiran nasu iya shiga sai mu ce Allah saka Najeri Allah ƙara gane da mu Allah ƙara shigo da zaman lafiya cikin kasa mu Allah ƙara sa mana san kasa mu da kishin kasa mu duk wanda zai kawo mana fitina ko dole zai sarawa mu tashi haka da kasar mu Allah ya yi shi kuma Allah na nan kuma daga tada addu'a da muke Allah ya kare shi kuma Allah zai mana maganin sa insha Allah to masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin abdu musa bita galadiman zango na sarki abubakar sultan na da magaram ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na shi ta hausa ke cewa a huta lafiya To an gaida Suleimanu, to domin jin halin da duniyar wasanni ke ciki, ga Bala dahiru da labarin wasannin. bari mu leƙa ɓangaren zawarcin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar turai inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tottenham a yunkurin ta na ganin cewa ta inganta 'yan wasa don tunkarar kakar wasa mai zuwa ƙungiyar ta bayyana cewa tana buƙatar ganin ta ɗauko ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na aston villa ɗan ƙasar ingila morgan roger sai dai ƙungiyar ta bayyana cewa za ta kashe kuɗi mai yawa a wannan kaka mai zuwa don ganin cewa ta inganta ƙungiyar ta wajen zawarcin 'yan wasa daga nan kuma za mu laika kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth dan kasar Argentina Marco Sinesi mai shekaru 28 da haihuwa yana bukatar ganin cewa kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a bazara mai zuwa yadda dan wasan ya bayyana cewa baya da sha'awar kara kwantarakinsa a kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa kungiyar ta bayyana cewa tana shirye-shirye domin raba gari da dan wasanta dan kasar ingila jadon sanchez in har ya kammala wato kwantarakinsa a kaka mai zuwa nan kuma tsakanin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ne da Luka Modric dan wasan tsakiya dan kasar Croatia mai shekaru 40 da haihuwa kungiyar ta AC Milan ta ce za ta tattauna da dan wasan in har zai amince don tsawaita kwantarakinsa a ƙarshen kaka mai zuwa koda na shekara biyu zuwa ɗaya daga nan kuma ɗan wasan gaba na ƙasar ingila liam dilaf mai shekaru 23 da haihuwa da yiwuwar cewa zai bar ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea a bazara inda ƙungiyoyi da suka hada da everton newcastle united daga wasu manyan ƙungiyoyi a ƙasar ingila suke nuna sha'awarsu na ganin cewa sun ɗauki ɗan wasan matukar ya yanke shawarinsa na barin ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea bari mu ga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United bayan da kungiyar take yunkurin sallama wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona dan wasan ta Marco Rashford wanda yake zaman aro a kungiyar ta Barcelona yanzu kungiyar ta Manchester United tana ciza yatsa wajen ganin amincewa da ta yi don biyan fam miliyan 26 akan dan wasan ganin cewa dan wasan ka iya kaiwa darajar fam miliyan tun zuwa 70 a yanzu Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Ranga da Kaftin Bala ga sahabu Imamu Aliyu a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da takwaran aikinsa na Jamus Chancellor Friedrich Maza sun tattauna ta wayar tarho kan batun tsaro, makamashin lantarki da more rayuwa. kamar yadda ofishin shugaban na Najeriya ya faɗa a yau Alhamis. A maganar da suka yi jiya laraba na tsawon minti tara shugabannin biyu sun yi magana kan sake farfado da aikin samar da wutar lantarki a Najeriya da ya tsaya da babban kamfanin kasar Jamus Siemens zai yi. Haka kuma Najeriya za ta sayi jirage masu saukar ungulu waɗanda ba sabbi ba ne daga ƙasar ta Jamus. Yau Alhamis Amurka ta aza takunkumi kan kwamandoji uku na dakarun wucin gadi a Sudan da aka fi sani da lakabin RSF a takaice. Saboda irin rawar da suka taka kan ƙawanya ko zobe da aka yi wa birnin alfashir na tsawon shekara ɗaya da rabi daga bisani suka kama birnin tana zargin su da kashe-kashe masu yawan gaske. A cikin sanarwa da baitulmalin Amurkan ta bayar a yau Alhamis na aza takunkumin ta zargi mayakan na rsf da kisan ƙare dangi cin zarafin mutane da kuma tirsasa lalata da mata a zamanin da suka yi wa birnin na alfashir ƙawanya kafin daga bisani suka kama birnin cikin watan oktoban bara ma'aikatar kudin ta amurka ta zargi 'yan tawayen da ɓoye shaidar munanan ayyukan halaka rayuka da suka yi ta wajen binne-binne da kuma kone-kone na dubban gawarwaki Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa taron farko na kwamitin wanzar da zaman lafiya da ya kafa a yau Alhamis cewa ƙasashe da suke cikin kwamitin sun ba da gudumar kuɗi dala biliyan bakwai domin sake gina Gaza da zarar Hamas ta kwance ɗamara. Wannan buri na ajiye makamai na Hamas tabbatarsa zai wuyan gaske. Tilasta Hamas ta ajiye makamanta da janyewar sojojin Isra'ila daga zirin yawan kudade da aka tara domin aikin sake gina zirin na gaza da tura kayan agaji ga mazauna yankin da yakin ya daidaita su ne batutuwa da za su zama zakaran gwajin dafi na tasirin wannan kwamiti a jawabinsa mai tsawo shugaba trump ya sanar da wakilan kasashe 47 da suka halarci zaman kwamitin cewa amurka za ta ba da gudumar kuɗi dala biliyan goma ga ayyukan kwamitin wanzar da zaman lafiya. Jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirye-shiryen namu na wannan lokaci. Sai can zuwa anjima da safiyar Juma'a misalin karfe shidda daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji 'yan uwa abokan aiki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman sahabi Imamu Aliyu da ya karanto labaran duniyar. mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya